yan arewacin najeriya mazauna kudancin kasar sun ce biyo bayan karatun ta natsu da suka yi ya sa sun tattara junansu waje guda domin ganin sun zaɓi shugabanni na gari a zaben shekarar 2015 idan Allah ya kai mu suka ce idan aka cire masu masaukin su da ke nan jihohin kudu maso yammacin Najeriya to ba wata al'umma da ta yawan su kuma sai a yaƙi amma a bar su da kuturin bawa suka ce wannan yasa suka samar da kungiyar wayar da kan junan su domin ganin a duk inda suke sun hada hannu domin zaben shugaba na gari wanda ba zai jifa matattan magi da su ba bayan an kai ga cin magaci shugaban kungiyar Alhaji Graham Muhammad Harun ya yi karin haske game da wannan sabuwar kungiya tasu muna da al'amura da yawa a gaban mu a kasuwanni da siyasa da abubuwa zamantakewa a jama'a muna so mu haɗa kanmu mu zaɓi nagari wanda shi mun je mun same shi zai yi mana mu maza za mu yi masa amma ba za a yi amfani da mutanenmu ba daga baya in mun je muna neman taimako a hana mu to ba shakka rashin haɗin kai ga 'yan arewa mazauna kudanci musamman a kan rububin sarauta ya sa kowa wainarsa yake toyawa wannan ya sa na ce da sakataren wannan kungiyar malam abdulkarim murtala zaria da irin wannan matsalar na kowa ya gaban kansa suke ganin za mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya anya ba jin sun ɗauko da daga mu. mun san cewa abin da ya sa muka tashi saboda gaskiya mun san ba mu da shugabanni da za su tashi su karɓo mana 'yancin. ina fara dai kun yi la'akari da cewa koyan arewacin najeriya kuna da bambancin kabila da addini a halin da muke ciki yanzu akwai kwamitoci da muka kafa a daya yana mana aiki ne akan ya lalubo mana hanyoyin da za mu bi don ganin arka addini ko kabilanci bai ma taso a wannan tafiya ta mu ba shi ma malam umar muhammad azunge da ya wakilci mutanen ibadan da na ce masa anya kun zo kasan mutane ku ce kuma tilas sai an dama da ko cikin harkokin mulkin wannan wurin wai ma daga ina za ku faro shi ma ga amsar da ya bani eh ai masu iya magana suna cewa abin a zuci yake zomo ya wurgiwa to saboda haka abin nan mutum ya gani ya nasara jiya to yau sai iduwa me ke faruwa a sama ma can iyayenmu na arewa abin da suka yi ba daidai ba yau suna ganin illolin abin da suka yi to lokaci ya yi da su ma wayannan abin da suka yi baya to su kiyaye ba su san abin zai biyo baya akan wannan waɗannan mutane suka ce sun daɗe suna tafiya a makance ta bin su sau da kafa musamman ma idan lokacin zaɓe ya zo kuma shugabannin kaɗai ke amfana wani zumma su kansu ba su gane komai a wannan tafiyar suka ce yadda shugabanni a arewaci ke ɗauka da mutunta bakin su ya sha babban da yadda ake musu a nan kudanci kuma suka ce ba komai ne haddasa irin haka ba illa rashin haɗin kai da sanin alƙiblar inda suka dosa suka ce suna fata wannan karan wannan matsalar ya zame tarihi domin ko yanzu za su bi duk inda yan arewa suke a duk jihohin nan shidda na kudu maso yammacin najeriya da su da mayanwansu da kar sake da dodorido suka ce jama'a su ne zaɓe kuma suna da yawan da za su iya canzawa kansu fasali da kuma tsarin zamantakewarsu da masu masaukinsu ba tare da sun takurawa juna ba ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya